wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu taimakon da muka bada na cewa wato sayar tumfafiya da ganyen gamji tana magungunan abubuwa da dama musamman idan aka hada su sun bushe aka daka su ana hayaki musamman kafin a fara amfani da su a yi ruka ayoyin ruka in baka iya baka je ka koya idan kuma ka iya ba an haɗa su an daka su an yi ruka sai mutum ya rika hayaki hayakin da ake yi da su yana da yawa kaɗan daga ciki shine idan mutum yana fama da matsala ta iska ta jinnu mutum zai iya yin hayaki da shi mace ko namiji idan gida ne ko ɗaki ake tsorata ka ko kuma kake ji ana ma ɗan kira ka ji an kira sunanka amma ka rasa waye za a iya haya ka ɗakin shi kan shi idan cikin gida ne shi ma akwai irin waɗannan matsaloli na iska za a iya sa wannan turare a cikin gida a haya kashi wannan ɓangaren iska kenan idan ɓangaren sihiri ne an yi mutum sihiri amma an rasa menene matsalar bi lahi rabbi idan aka ɗauki ganyen eh, ganyen eh, gamji da saiwar tumfafiya aka busar da su aka haɗa aka niƙa aka yi ruƙa. ana hayaki insha Allahu kowane irin sihiri ake tunanin amma mutum insha Allahu rabi ya wata ɗaya na hayakin nan Allah da za a nemi wannan abun a rasa sannan akwai abin da ya shafi mata waɗanda za ga suna cewa maza su da zuwa amma sai da su daga guduwa namiji zai zo a gama magana kap ba wani matsala ba komai ba taimai komai ba sai a neme shi a rasa wata kuma a'a mazajen da suke zuwa ita take koransu sai sun tafi kuma sai ta zo tana tana na sani ya akai akai haka alamu tana tattare da shedanu to wannan saiwa ta tumfafiya da ganyen gamji idan kika dukufa malamai suka ce insha Allah duk inda kika yi wata biyu zuwa wata uku kina hayaki da wannan sai tumfafiya da ganyen gamji bi iznillahi rabbi kowane irin iska ne a jikinki sai ya rabu da ke ana ta magana wancan karan wasu sun ce ba sa iya haɗawa to mun haɗa shi gashi nan ga wanda yake bukata sai ka kira duk inda kake a duniya duk inda kake a duniya lafa karan subhanallah in dai abin hawa na zuwa guri za mu iya tura maka shi kuma za ka iya mallakarsa daga ƙarshe muna son mu zamanto masu imani masu haƙuri da juriya da junanmu ni ban ga abin da mutum ya tsole maka ido ba ban ga abin da mutum ya tanada wanda kai Allah bai maka shi ba za ka tsaya kana ma adam mugunta wallahi yan uwa mu ji tsoron Allah wallahi mutanenmu mutanenmu wallahi mu ji tsoron Allah shi yasa wani in kaga yana cikin musifa yana cikin bala'i yana cikin talauci billahi allazi la ilaha illa wani kawai ka zura masa ido wallahi abin da yake a ƙarƙashin ƙasa kare in an fito da shi ba zai ci ba haka nan kuma ya je ya jawo ma shi masifa da bala'i ka je ka jawo ma kanka abin da ba za ka iya ɗauka ba musamman mata mu ji tsoron Allah duniyan nan kalilan ce ta ma kusan karewa idan ma kina yau da ruwa to ki haƙura wannan duniyar ta zo ƙarshe me a cikin duniyar nan da za ka je kai ma ɗan uwanka sihiri ki je ki raba mutum da iyalinsa ki raba mutum da 'ya'yansa da cikin cikinsa in ya gansu sai ya ga kamar ya ga dabbobi kamar ya ga aladu ke kika je kika ƙulla wannan me za ki ce ma Allah ranar tashin alkiyama ya'yan uwana mata mu yi kishi mai tsafta a yi kishi irin na gidan manzon Allah kishi da za ki dam da damtse ki yi tsafta ki iya abinci ki iya magana kula da miji amma wancan bangaren mu bashi mu ji tsoron Allah ga masu bukata sai su yi mun magana ga lamba nan ina muku fatan alkhairi ma'asalam